الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد ينقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daɗin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana haduwa cikin wannan masallaci inda muka alkawarta wa juna haduwa don ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi na riyadu salihin na imam annawawi rahimahullah Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana gandakatar yau muna sati biyu kenan daga kamawar watan shawwal wanda hijira ke da shekaru 1439 Allah muke yi wa godiya tare da roƙonsa dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa mun kwana ƙarshen babi na 294 za mu tashi akan babi na 295 cikin yardar Allah babu النهي عن azani وهو حلق بعض ba'd دون بعض duna حلقه كله للرجل دون kullihi lirrajuli babin abin da zai karantar da mu shine an hana yin zonko kaza ko dai zonkun ko kuma me sunan wannan abin da da ake yi wa yara sai a yi huda ɗaya a tsakiya a'a hausa muke eh ba fa toliya ba zonko shi ne toliya ko asha eh wannan haka yake huda ɗaya a tsakiya hausa tukkuwa ɗaya ne yunkule ke shi ko kama aski ne ya yi eh? ah. ku nemo mana shi rana ya ce ku gaya mana to ala kulli halin idan aka ce kaza wato abinda za a aske wani wuri sai a wani wuri ko a dunkule yake ko kuma a miƙe yake ala kulli halin da gashin kai ko ka aske duka ko ka bari duka na babban mutum ne ko na yaro ba a buƙatar yin zonko an hana haramun ne ko a askewa yaro duka ko kuma a bar masa gashinsa duka a riƙa gyara masa amma kada a aske wani wuri a bar wani wuri tukkuji haramun rereji haramun yauwa kulɓe sai ku ji don ku kuka fi yauwa eh su suka fi sai ka ga yaro da abu uku a tsakiyar kansa nan coi, nan coi, nan coy wai tukku jama'a tati nde e janga nde e baro nde e wujja nan gida to me aka yi to to me aka yi ai an yi aikin banza ku wannan ya yi karatu wannan ya yi bara a ƙarshe ɗayan sai ya sata aka kama shi wani to wace riba aka ci <laughs> Allah ya zaune to na yi anil ƙaza'i wa huwa halqu ba'dur ra'si ƙaza'i din in baka gane shi ba shine halqu ba'dur ra'si aske wani bangaren kai duna ba'din banda ɗaya bangaren wa ibahatu halqihi kullihi da kuma halaccin a aske kan gaba ɗaya halal ne lirrajuli amma ga namiji dunal mar'ati amma banda mace mace kuma haramun ne ta yi aski kwal amma namiji ya halatta ya yi aski ya halatta ya bari to ya halatta ya kizo bai halatta ya kizo ba don ya kizo ya kamanta kansa da mata kuma bai halatta ya bar gashin ya kwanto har gadon baya ba irin na mata hallau sai ya yanke shi ya daidai saitin kunnuwa in ma mai gashin ne ta yadda dai ba zai zama irin adon mata ba shi namiji kenan ya halatta ya aske kansa ya halatta ya bar gashinsa gaba daya mace kuma haramun ne ta yi aski yara ƙanana kuma ya halatta a yi musu aski gaba ɗaya ko kuma a bar musu gashin su gaba ɗaya amma haramu ne a aske wani wuri a bar wani wuri akwai yaran da wai in suna ana yawan aihuwarsu suna mutuwa to sai a yi musu wai irin wannan askin sai a ɓari ɗaya za a aske ko na kudu ne ko na arewa ne za a aske <laughs> wai sai a bar ɗayin mutuwar ta zo ba za ta gane shi ba eh kuma Allah cikin yardarsa sai ya musu talala sai kaga an kyale yaron to gobe ma wani yaransa suka cika ba da mutuwa haka zai yi Allah ya so wai mutuwa za a yi wa gobuwa to yara kamar maza ko mata ƙanana za a yi musu aski kwalkwal har mata ko ku sai maza idan mace askin da aka yi tabbatar da a yi mata shine na suna to bayan nan fa in mace ce inda gashinta yana da kyau ba ta da larura a kanta gashinta na tafiya to a jale mata shi a rika gyarawa namiji fa shi an samu a mata aski ko a bar masa an fahimci wannan ko to amma kowaye din idan larura ta zo ko macence ce sai aka samu matsala ko ana so an yi rauni ana so a yi aiki a wurin za a yi yin askin in kan ya samu matsala wannan kaga larura ce domin mutum ko da cikin haramin hajji yake idan larura ta same shi a kai zai iya yi saboda ita larura ba a ainihin cewa abu kaza haramun ne in larura ta zo abin da aka haramta sai ya halatta sai dai a gitta maka waɗansu abubuwa wanda za ka yi a madadin wannan abu ko a madadin kafara dalilin wannan aiki da ka aikata an fahimta ko to Allah ya taimake mu an ibn umar radiyallahu ta'ala anhu qala نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغزل kunga idan aka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana to barin abun fa wajibi ne ba wai mustahabbi bane ko ganin dama in dai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kul kar ayi to wannan abun yin sa haramun ne barinsa kuma ya zama wajibi ana fahimta naha sai aka cewa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kamata a ki to me yasa ake wa yara tukkuje ake musu zonko ake rereji eh ba yadda da wato ba a yarda da annabi ya hana ba sallallahu alaihi wasallam ko kuma ba a ji ba ko kuma ba a sani ba ne eh to in rashin sani ne ya kamata a sani haramun ne in yanzu haka yaronka yana da irin wannan tukujen, in maza maza ka cire yanzu yanzu ɗauki reza cire manzon Allah ya ana. sai kaga yaronka gaba ɗaya ka rikita shi ya zama kamar ɗan maguzawa ga tukkuje ga layu don Allah me zai wannan yaushe za a ce ɗan musulmi ne eh? kan gazon kwana sannan kuma ga layu a rarrace a jikin shi yana tafiya kamar ɗan maguzawa kuma wai ɗan abdullahi ne ko dan umar ko ɗan usmanu ko ma ɗan muhammadu sunansa shi ma mustapha zaɓaɓɓe ko mukutar da zonko da layu ai da yi kama da 'ya'yan musulmai da Allah ya sauri muttafaqun alaihi hadisi ne ingantacce bukhari da muslim duk sun yi ittifaki a kansa wa anhu radiyallahu ta'ala anhu qala abdullahi dan umar Allah ya kara yadda da shi yace ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sibyanan menene wani قد غلط بعض رأسه بعض haka ya sa muku kuma ya fi kyau amma ni kira'ati kawai eh, wato an aske wani bangare na gashin kan wato rika babu sai aka bar wani fana hahun an zalika sai yake kun daga yau ya hana su yace muku hakan din haramun ne wa qala sai yace ah, kuliquhu kul ihluhu kulluhu kulluhu ko kulluhu me ya kamata a ce eh eh kullahu saboda shi maqulun bihi ne ko ko ake shi gaba daya a witruku kullahu ko kuma ku jale shi gaba daya kenan idan mutum ya aske kansa gaba ɗaya hakan ya halatta amma karka ce fa sunna kai idan ka bari kuma ya halatta an gane wannan yauwa askewa duka ko kuma bari duka halal ne amma yin kwalkwal ba sunna ba ne kar mutum ya ɗauka ko sunna ne don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku aske duka ko ku bari duka a nan ya halatta yara a aske musu duka ko kuma a bar musu duka an fahimci wannan ya danganta daga yanayin yankin ku me aka fi yi idan aka ga mutum da malu ya fi mutunci ko kuma da gashinsa tsaf-tsaf ya fi mutunci to duk yadda kuka fi in kuka yi ya halatta an gane ko yawwa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku aske duka ko ku bari duka to amma shi fa annabi sallallahu alaihi wasallam menene ɗabi'arsa game da adon gashin kansa askewa yake yi ko bari yake yi annabi sallallahu alaihi wa sallam barin gashin sai ke sai dai gyara shi ke yi baya barinsa da dauda baya barinsa da kunkune baya kuma caccake shi shurku turku irin na gayi kasan so sai su sa musu mai wai sai sun zama mai da shirin gashin mahaukata ya mummurde ya mummurde da hankalinka ka rinka ɗaukar ɗabi'ar mahaukata ƙarfi da yaki in in barin sa yayi wai ai ba zai zama kaman mahaukaci ba bari ya je ya biya a maida mar kansa irin na mahaukata yawwa to shikenan Allah ya sauke to ala kulli halin yanzu idan kuka duba gayon mu akwai masu irin wannan aski sai su aske wani wuri su gwaigwaye shi wani wuri kuma gashi cus akwai ko babu to sun raina annabi sallallahu alaihi wasallam duk saurayin da yake haka wallahi ya ce annabi ba zan yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka bari yace ba zan bari ba in dai ka yarda da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga yau ka je wanzari ya daidaita maka gashinka daidai ko ya aske shi duka ai na ji daɗi abin da aka yi wa kayi wa gayu a sallan nan a yau ta Jimeta wani yana ba da labari ya ce shi ba abin da ya ba shi haushi da aka kamo shi aka liki damar duka aka yi mara aski ya biya naira dubu aka ce to ka ce ka gode ya ce ya gode shi gode ya ce ta ba shi haushi ya ce wallahi baba ni na gode na ya ba ta mu rai eh. to ba abun yadda nake so ba kuma wai in ce na gode kuma na ce na gode <laughs> eh. da haka ake yi musu da za su bari amma da yake Allah ne ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya hana wai ba za su bari ba ina muke Abu Dawud ya ruwaito wannan hadisi bi isnadin sahihin an shar'il bukhari wa muslim wato shi abu dawo ya bi sharaɗi irin na bukhari da muslim da suke bi wajen inganta hadisi ta gefen danganan hadisin saboda haka hadisi ne ingantacce don haka kaga daga yau duk mutumin da yake aske wani gefe ya bar wani gefe to ya sani ya saba wa khairul anam ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don kar ka dauka wani abu ne karami ko ka dauka an sa ma ido an hana ka takewa mm annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya hana in kuma shi ya sa ma ido ya hana ka takewa to ka je ka take ka ci gaba da yin abun da ka ga dama za ka ga kai ma abin da ba ka so ranar gobe kiyama kuma za a yi ma da a da dama وعن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل آل جعفر رضي الله تعالى عنه annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jinkirin zuwa wajen iyalan ja'far lokacin da ya rasu kwanaki uku sun ma a tahu sannan sai ya zo musu faƙala sai ya ce la tarku ala a dal yau daga yau kar ku sake yin kuka a ɗan uwana kenan ya hana su kuka saboda me ya kuma yi musu albishirin cewa bai ma kamata su yi kuka akan ɗan uwana ba ɗan uwana alheri ya samu kuma ya koma wajen alkhairi yana cikin rahamar Allah don haka daga yau ku daina yi masa kuka sun maƙala ud'uli bani aki ku kira mini ƴaƴan ɗan uwana faji abina yana daga cikin su yake sai aka zo da mu ka anna afraq kai ka ce yan tsaki turku turku kowa kansa da irin tukwayen nan cuku cuku na al'ada kamar wasu 'ya'yan tsuntsaye shine afa. faƙala ud'u li al ya ce ku kira mun wanzan fa'amarahu sai ya umarci wanzani fa rubu sana sai ya aske mana kawunanmu. mu gaba ɗaya kenan saboda me bai ji daɗi ba da ya ganmu da irin wannan gashi cinkus-cinkus ko sai ya sa aka aske mana kenan ya halatta idan har ka zo wajen ‘ya'yan ka kana da iko a kansa sai ka gansu da irin wannan ka kira wanzami kawai ya musu aski in ya dawo a ce masa yayanka ne shi yi askin amma ba za ka je 'ya'yan wani ka kira wanzami ya aske musu ba domin zai iya zama fitina ko amma yanzu kamar misali sai jauro ya je gidan malam musa sai ya tar yaransa sun fito da irin sai ya kira wanzami ya musu aski abokinsa ne in ya dawo ku ce ni ne na aske musu eh ya halatta don ka je gidan abokinka in dai sika ne akwai sikanci tsakanin ku in kaga illa kai magana ko ka gan shi da irin koɗi koɗi a wuya da 'ya'yan gorin irin abun nan yauwa wuri wuri ya ka tsinka matukar ka amince da ta ka san uwace ce sa wannan baban baya to sai ka tsinka ɗinka ya halatta in dai da kake da fawa ne za ka yi wannan in ka tsinka labarin zai iso in ya dawo ku ce ni na tsinka in ka je gida ka tambaye ka ka ce wa ni ne na tsinka ka ce abokin babana ne ya tsinka ko kuma babbana ne wa ne ya tsinka ba shi nan ba me za ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ga irin haka tsinkawa yake a hannun babban mutum ma shi da yake hukuma ne kuma manzo ne na Allah kuma bayan ya tsinka cewa yake lau mutta wahiya alaika ma aflata abadan da ka mutu wannan abun yana jikinka da kai ba kai ba aljanna har abada don shirka ce mutumin da ya mutu da shirka kuma ba shi ba aljanna faufau amma mun rena abun mun ɗauka ƙaramin abu ne narahu hayyinan wa huwa inda Allahi azimu muna ganin abu ne mai sauki alhari abun Allah babban al'amari domin da ka mutu kana yin rataye-ratayen nan gara ka mutu kana shan giya ƙwarai kuwa mutumin da ya mutu yana shan giya matukar bai ce halal ba ne sabon Allah yake ana iya kona shi ko shekarun da aka ga dama amma dai zai fito amma mushiriki ko kusa da aljanna ba zai ji ba ƙanshin tsama aka ce ba zai ji ba in ya shiga wuta shi in aka rufe ba za a buɗe shi ba kaga shirka ba ƙaramin abu ba ne amma mu yanzu mun ɗauka ra'ayi ne kawai in na ga dama in yi in na ga dama ba zan yi ba yanzu wata matar ba yanda za ka ga suna kikikaka da mijinta akan yaro shi Allah ya fahimtar da shi ya hana ya hana ita kuma samta ce wallahi ta yaronta ba za a cire mata daga ya cire daga ya cire da yake shi ma gusuri ne in ban da gosol yaushe za mu yi ja'in ja da ɗana a kan ɗana a kan abin da ya shafi shirka kuwa ai da ki ce sai an yi shirka gara ki tafi hayo ɗakam dama ai ba zai bi mu shirka ba gara a rabu in kuma ba za a rabu ba to ba za a yi shirka ba ana sassauci a komi a yi wa mace haƙuri amma ban da shirka don Allah subhanahu wa ta'ala ya raba tsakanin mushiriki da mumina da mushirika da mumini Allah subhanahu wa ta'ala ya raba tsakani don cewa yi wala amatun mu'minatun khairun min mushirikatin walau ajabatkum gara ka auri kuyanga mumina ta fi alheri duk da cewa ‘ya'yan bayi ne, kana aihuwa ‘ya'yanka suna zama bayin mai kuyangar, to wallahi kayyun shi ya fi alkhairi min mushrikatin fiye da ake kana aure da mushrika kana aifa maka ‘ya'ya a matsayin iya ba bayi ba, to gara ka auri baiwar wani. kana aihuwa yana yana daura musu igiya na kaiwa kasuwa yana saidawa ya fi maka akan a ce kana aure da mushrika kya abun karami ne to ita ma macen haka aka ce wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau ajabakum kai ki auri bawa mumini kina kya mai yanci ki auri bawa mumini ya fi a ce kin auri mushiriki ɗa mai yanci kaga magana shirka ba ƙaramin abu bane don haka zama da mushirika haramun ne haka ita ma ta zauna da mushiriki haramun ne wai wata ce ta ce wa mijinta shi ka yi sallah ce akwai asirin da aka bani sai an yi kwana bakwai Ana bakwai ɗin ma sallar asuba kawai aka ce in yi a na bakwai da na takwas sai an kwana tara tukunna kafin nan zan cika sanduri in ko ba haka ba wai maganin zai kari ba zai yi ba ta ce wai mai hukuncin zamanta da shi ce haramu na ce haramun ne zamanku wai an ba shi wani asiri sai ya kwana bakwai kafin ya so masalla a ran na takwas zai yi asuba ran na tara kuma sai ya cika salloli Allah ya mushirikai ne ga sunan da yawa cikin duniyar musulmai kuma suna yawo suna cewa musulmai ne kuma mushirikai ne kuma ba dama ka ce musu mushirikai. yanzu yanda ake girmama malaman tsibbu ana ce musu malamai kuma bokaye ne ba a girmama malaman addini wallahi wani malami na ne tab ai wannan malamin ba dama ne wai malaminsa in ka ji ya ce ma malaminsa da za ka raba ka ce littafi nawa ka sauki a gunshi ce kai ba irin waɗannan malaman ba na shungulla wai wannan malaman shungulla ne Allah ya tsawaye ina muke وعن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تهلك المرأة رأسها رواه النسائي ما تكما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا هنا تتأكد كان تتكا to kaga wannan kam ai ita ma ba ta so domin mace in ta aske kanta gaba ɗaya dai za ta zama abun tsoro tsoro haka don ko shakka babu in ka haɗu da mace mai kwalkwabo sai ka yi zaci ko aljana ce a yi da ne kasan nan din ma in ka ganta din da ba gudun ta kake ba can da kuka zo tsoron da kuke don ba a sani ba mace kam tana kwalkwalkwal ko ka ce aljana ko kuma mai cin mutane eh. ne eh, wannan za ta ci mutum eh, Allah in akwai tambayoyi sai a yi a nan za mu in akwai tambayoyi sai mu ci cika filin da shi na yaro ɗan shi ne muka ce ba idan mace ce in aka yi mata askin suna sannan gashin na tafiya ba matsala to a gyale a ci gaba da gyara mata gashin kar a aski idan kuma akwai matsala akwai waɗanda sai ana aski gashin yake tohuwa saboda mu afirka kasan gashin namu sai a hankali sai ana kiwon kiwonsa dama haka yake ɗan ƙadagi ƙadagi haka ko to wata sai ana ɗan aski tukunna yake ɗan samu yana ɗan fitowa don kaza a ga suwal suwal amma ana ɗan askewan yana fitowa ana yawan askewa yana fitowa to da haka har idan aka ɗan rene shi to sai a gyale kuma an gane ko in dai mace ce amma idan har daga tasowar ta kawai gashin ta yana habaka to ba wani ba a buƙatar a sake mata azumi tunda ita mace ce a ci gaba da gyara mata shi kawai ana shafa masa mai har lokacin da kan zai yi kwari sai a ci gaba da ɗan lallaba mata kizo kawai shi ke a sifanta ta da mace eh. tambaya ake ne? aina ne? na'am ku ji mun kalmar wace kalma ce bana ji kalmar kawai za ka e shi ne wannan zonkon duk kuje din shi kaba Thank eh. eh. a in in ado ne ba matsala amma in in tsafi ne haramun ka gane yawa don mutum ya aje kore a zane don da kaho kuma to kuma wannan kai ma ka da sannan kuma har sai ka taura inda an hada da kaho kam ina ce kwariyar kawai ta don mutum ka gan shi da kwariya a zane kawai ba wani matsala amma idan har da kabo da wasu abubuwa to kai ma ka san me aka yi haramun ne ko da ƙwariyar ita kadai in an aje ta da a matsayin tsari a matsayin canfi a matsayin wani ɗan dodo to haramun ne amma don ka aje kawai don ado wannan ba matsala eh. alaikum salam a rika daga murya ba na eh eh eh ya zama in ya tsinkari a to ai aka ce idan abokin naka sika ne shi ma alif sunna ne ba wai ga aboki dan bidiya ba wannan aboki ne kawai dai mutum ne abokin mu'amala amma wanda ba kana son annabi bai so wannan aboki ne ai abokinka wanda ka ku take tafiya tare a addini ka gane ka san ya fahimci addini ya fahimci sunna in ka tsinka ma ya sani amma ka je ka samu mutumin da a yake kiwo sannan ka kashe mar dabbar ka ce a zauna lafiya kai da kake kiwon tumaki wani a kiwon karnuka kuma ka kashe mar daya ka ce don me yake kiwon kare yayi in ma duka tumaki kuke kiwo sai ka ga kyan cikin tumakinsa sai ka kashe zai fada don haka kyale kyalkecin nan cikin tumakinsa me zai zai bata ma in ka kashe ya dawo zai ji haushin ka ko zai ji daɗi to amma dama kyalkecen yake kiwo sai ka kashe mar ɗaya <laughs> ba kamar tsara ba shi to don haka ba za ku zauna lafiya ba yauwa Mm. A'a shi din za ka gyara tukunna in dai har ka san ba abin da zai ma ka yi ƙoƙarin gyara shi. Don ka tsinka ma za a ɗaura ai. Shi din za ka yi ƙoƙari tun da abokin ka ne. Ka fahimtar da shi gaskiya ka nuna masa abubuwan da yake ba in ya gyaru to gidan duka zai gyaru. To amma don ka yi ta tsinka musu abu yayan ka kam shi din yana nan a ra'ayinsa matarsa tana nan me aka yi? Wayan sabubban gobe za a gani sabbi shi din tun da abokinka ne shi za ka yi ta fai goro kana kai mare kana kawo mar dalilai ko Allah zai sa fahimta tun da abokinka ne baka shakkarsa kuma ba wai za ka yi ta kafurta shi ka a cikin lalama a natse za ka rinka nuna masa cewa ga abin da ya kamace mu sai ka rika haɗawa duk da kai ka gane ko wane yanda muke nan fa gaskiya ya kamata mu rika hattara don muna sakaci ya kamata irin abu kaza abu kaza a samu yanzu kan mun daina yi bai kamata yanzu a same mu muna yi ba ba wai kai kaza kaza kaza kaza ba kai kayi zarki shine kawai mai datti ba tunda abokinka ne ka rinka danganta muku abun tare to hankalinsa zai fi kamawa udu ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana to wannan shine abin da ya kamace ka ba wai kawai ka bi ƴaƴan kana binka musu abu ba sannan kuma sama bai gyaru ba yawwa tunda abokinka ne kuma ba abin da zai yi don ka gaya ya to ka gaya mar gaskiya ka kokari ka ga ya shirya shi din dalilin ka ka dubi sai na abubakar abokansa duk shi dalilin sa suka musulunta su usman ibn affan da shauransu abokan harkar kasuwancinsa dai musulunta duk shi ya kira su kuma suka musulunta kada haka ake so ba wai kana aboki da wanda bai fahimci addini ba kai ka fahimta sannan kuma in kuna harka da shi kai ma sai ka wakar da addinin ku yi abu iri daya in ka koma gefe cikin masu addini ku yi in ka koma cikin abokananka ba na addini ba ku yi da wannan kai ma da saura duk wanda ya matse ka to ka yi ya fahimta duk wanda ya mazo ka yi kokari ya fahimta la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairu laka min humrin na'am idan da Allah zai taimake ka mutum ɗaya shirya ya fi ka ci gari ka kwace dabbobinsu dukiyoyinsu duk a matsayin ganima mutum ɗaya tak ya gane gaskiya dalilin ka ya fi maka ka samu ganimar dabbobin gari guda kaga shi muhimmancin wa'azi ko nasiha ba ƙaramin abu bane ne kuma da yawa wa'yansu suna da hanyoyin da za su bi su shiryar da wa'yansu wallahi yanzu aka wani yana da dukiyar da zai shiryar da mutane yanzu idan da yanzu ka duba 'yan siyasa suka samo kan mashaya eh mashayi duk yanda ya rude in oga ya fito ya kaga yana rusunar da kai sai kayi sai kayi me yasa yana bashi wani abu yanzu kai mai kuɗi ne duk ko da yaushe ka haɗu da irin wayannan ka ce ku same ni a gida in suka zo kawai me ya damuwar ku alaji sai ka ba su dubu biyar biyar eh? to ba addini kake so ka yada ba ba su dubu biyar biyar eh Su yo, ai Allah ya bore maka ko in suka zo ba su kuma ka riƙa ɗan tanadi wani lokaci in sun zo a fito da abinci su ci su ci abinci wani lokaci ka kira darasi ka ce ku zo yau muna akwai karatu da za a yi a gidana za su zo eh in suka zo wata rana kuma kai dan yi musu kyauta ka fito da abinci ka ce ce ku dan jira mana ina so je makaranta ku zo ku raka ni mana ba za su raka gaba eh wallahi za su da wuri za a ga malam duk abin da kace za su kuma in kuka zauna ka musu nasiha za su karba kuma in ka fahimci ba su da aikin yi ne duk ka dan jajjawo su ka dan dora su akan wata sana'a kana da ƙarfin da za ka yi haka wanda zai shirya sai kaga dalilin haka ya samu shirya to amma ina ƙofofi na shiryarwa ga sunan da yawa amma yanzu ni mu a ga Allah subhanahu wa ta'ala ce ayyuwa ce mu har in dillawa <laughs> eh qala Allah subhanahu wa ta'ala kuma na ruwan diga da shi ba shi kudi ka gani eh Allah ya kyauta kuma wallahi irin su idan suka rike gaskiya an gama yanzu hakan nan kuna ganin wurin su kaman mashaya mashaya ko yanzu idan da rikici kiris zai faru na addini za a ga sun fi wasu ma masu jallabiyar kishi sai kaga ka buɗa su suna nan suna kare masallaci ce ba uban da ya taba mana masallaci wallahi ba uban suna kishin addinin su ba rashin gata ne wannan rashin gata ne suna son addini ai suna so dan yanzu haka wani zai iya mutuwa akan an zagi annabi kuma gashi mashayi yana son abun a ransa to amma rashin gata ya sa shi ya lalace idan da za su samu gata su din mutanen kirki ne ba ma rashin ya jawo musu sun tarwatsa Allah ya kyau mu yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sallim Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta Allahu ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم وفقنا لما تحبه وترضى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله mutumin da bai samu wannan littafi da ake karantarwa a masallacin sabon